Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkan ku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau alhamis 29 ga watan yuli shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya, ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare yusuf aliyu harande ke jan ragamar shirin tare da abokiyar aiki na Maryam Dauda sai sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wurare da kuma ma'aikatu a wani kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa. a jiya laraba baitul malam amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari takwas da ke karkashin cibiyoyin leƙen asirin shugaba bashar al-assad ma'aikatar shari'a amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar dubu biyu da ashirin ko tunanin yin haka da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya saba wa kariyar gwamnatin tarayya waɗannan labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji ko menene makomar naira a kasuwar duniya akwai jama'a da dama wanda har yau har yanzu ba su ma yarda da wai magana na wani atm ko mobile banking ko kake su ake kiransa yan arewa kuwa na maraba da shirin sake fasalin najeriya amma ba maganar raba ta ba. Mun ma yau mun goyi bayan wannan abu saboda mun ga alama akwai bukata na gyare-gyare. Duk muna tafi da waɗannan rahoton nan. Bayan haka kamar kowace rana irin ta yau, mukan kawo muku shirinmu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa wanda ya riga ya hallaka amurkawa sama da dubu shida da goma sha ɗaya. ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan amurka a farkon wannan wata shugaban amurka joe biden ya sanar da nasarorin da kasar ta samu wajen shawo kan coronavirus amma yanzu ya ce yana duba yiwuwar bukatar ma'aikatan gwamnatin tarayya su fiye da miliyan biyu da ɗigo ɗaya su yi kuma zai kiyaye matakan sanya takunkuman rufe hancin idan zai ziyarci sassan kasar da ake samun karin yaduwar annobar yanzu amurka na samun mutane fiye da dubu sittin a duk rana da ke kamuwa da coronavirus a cewar gwamnatin kasar ƙari daga mutum dubu goma sha biyu da aka samu a duk rana a watan yuni nancy pelosi shugaban majalisar wakilan amurka da 'yan democrat ke da rinjaye ta sake maido da matakin sanya takunkumin a majalisar A jiya Laraba baitul malal Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari takwas da ke karkashin cibiyoyin leƙen asirin shugaba Bashar al-Assad bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama akan fursunonin siyasa da wasu da ke tsare. Ma'aikatar ta kuma sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin Siriya guda biyar da ke kula da waɗannan cibiyoyin tsare jama'ar. sanarwar baitul malam ta ce gwamnatin assad ta kaddamar da mummunan yaƙi a kan jama'ar siriya inda ta kulla dubban 'yan kasar da ke neman a yi garan babul da kuma kawo sauyi a cikinsu an azabtar da akalla mutum dubu goma sha hudu har lahira sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutane fiye da dubu goma sha uku suke ba ko kuma kawai jami'an tsaron siriya sun kulle su a cewar rahotanni Haka kuma ma'aikatar ta sanya takunkumi akan wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira harar alsharkiya da shugabannin ta biyu saboda keta haƙoƙin farar hula. Ma'aikatar shari'a Amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar 2020 ko tunanin yin hakan da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya saba wa kariyar gwamnatin tarayya akan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin. Gargaɗin na zuwa ne yayin da 'yan Republican daga jihar Arizona ke ci gaba da sake yin nazarin ƙidayar kuri'un da aka kada a shekarar 2020 a karamar hukumar mulkin jihar mafi girma yayin da shugabannin jam'iyyar republican a wasu jihohi hudu da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe inda shugaba biden ya kaya da tsohon shugaba donald trump ke irin wannan ƙoƙarin sake nazarin kuri'u bayan zaɓe abu ne da ya daɗe a tsarin zaben ƙasar wanda jami'an zaɓe kaɗai ke yi amma sake nazarin zaben shekarar 2020 da ya janyo hankalin ma'aikatar shari'a baya bisa ka'ida a hukumace kuma 'yan republican abokan hulɗar trump da suke zargin an tafka magudi a zaben shi ya sa trump ya kasa samun wa'adi na biyu su ne ke wannan kokarin mu je ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da mu na farko. 'Yan kasuwa da masu masana'antu, kana da masu musayar kudaden ƙetare da sauran masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da mayar da martani ga sabon tsarin babban bankin Najeriya kan matakin mayar da cinikayyar musayar kudaden waje da kuma bullo da sabuwar sigar amfani da kudade na naira ta hanyar kafar intanet. Daga birnin Kano ga rahoton da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa muna. A talatar nan ce babban bankin Najeriya CBN ya soke tsarin sayar da takardun kuɗi na dala ga kamfanonin 'yan kasuwar shinku da ke musayar kuɗaɗen ƙetare. ba ga haka babban banki na CBN ya ce daga watan Oktoban bana zai bullo da wani tsarin kashe kuɗaɗen naira ta hanyar fasahar zamani wanda ya sha bamban da na amfani da katin ATM wanda kuma za a rinka sa da suna e-naira. Mu muna farin ciki da duk wani abu da za kawo wanda ya kasance ana yi a kasashen waje kowane yanki da sani na kasa ci gaba yake nema kawai babban abin damuwa shine shi wancan e transaction da muke na bankuna har yanzu zan iya cewa bai samu gindin zama ba akwai jama'a da dama wanda har yau har yanzu ba su ma yarda da wai magana na wani atm ko mobile banking ko me kake ake kiransa to kaga wannan bai magama zama wanda shi kansa aiki ne tukuru a bangaren cbn tabbata mutane da yawa sun shigo cikin cikin irin wannan system din mutane da yawa sun ki wannan abun ne saboda alamu almudahar ake samu ta kudade ka je ka aje kuɗin ka a banki a zo amfani da wannan transaction din a zare ma kuɗi ko amfani da ATM card ka a zare ma kuɗi kuma wani abubuwan suna faruwa da yawa har yanzu mutane ba su gamsu da matakan da ake ɗauka na maganin irin wani abubuwan ba. Alhaji Sani Hussein Sala kenan shugaban reshen Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN. a nasu martanin ga banki na cbn masu hada-hada a kasuwar shinku na cewa batun daina sayar musu da takardun kuɗi na dala da bankin ya yi ba sabon lamari ba ne kamar yadda adamu isa bakin wafa a kano ke faɗi akwai shekarun baya da irin wannan ya faru mu muna da abin da aka kira kilas b sai aka zo aka ce an dakatar da kilas b sai aka koma class A. To saboda haka mataki na gaba shine mu da muke da lasans na biro da change za mu nemi dalan mu kamar yadda da can fil azal muke nema dalan nan dai abin da muke gudu ko ta zo ta yi tsada domin karancin abu yana kawo tsadansa. Tuni dai masu masana'antu a Najeriya ke cewa wannan lamari ya girgiza su. in ka duba baya za ka ga tun naira nan tana ɗari uku da wani abu ake canza policy a yi wannan a yi wannan amma kullum kuɗin nan ƙara gaba yake ba a samu wani ci gaba ba duk abin da aka ce ya taɓa dala to ya taɓa komai da ka sani na rayuwar ɗan adam da tunda duk kayan muke aiki da shi na masana'anta sowa muke daga waje da me muke amfani muna amfani da dala ne inda ka ce ta tashi to kayan da muke tashi yake in kaya tashi kuwa da muke sarrafawa za mu zo mu kara farashin kayayyakin da muke sayarwa kwasumomi. Shi kuwa Malam Bashir Umar wani ɗan kasuwa kuma mai lamuran ayyukan kwangila na cewa. Su su biyan ya ga mazaje suna da uniform foreign kasuwa bai ɗaya. Kyau wannan kasuwa bai ɗaya din ita za ta ba a naira darajar da ya kamata naira ta zauna kuma ita aka samu aka yi wannan shine zai sa mutane za su iya kawo wurin da rage investment kuma kashi saba'in cikin ɗari na masana'antu najeriya sun dogara da dala kan wajen kawo abin da za su sarrafa to dala wata aba ce babba rahotanni daga kasuwar shinkutawa fa a kano sun tabbatar da cewa kusan naira arba'in ce ta karu akan farashin kudin canjin dala sa'o'i kalilan bayan sanar da matakin daina sayar da dala ga kamfanonin canji daga bankin na cbn mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Shugabar adawa ƙasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba a fadar White House don tattaunawa a kan batun demokuraɗiyya da haƙoƙin bil'adama a ƙasar da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. A wani sako da ya rubuta a Twitter bayan ganawar, Biden ya bayyana cewa na samu damar ganawa da tikana Kaya a fadar White House da safiyar yau. Amurka na goyon bayan jama'ar Belarus a ƙoƙarin da suke yi na kare demokuraɗiyya da haƙoƙin bil'adama. skaya ta kira ganawar mai kyau kuma ta ce ta ji a jikinta Amurka na goyon bayan Belarus. tun bayan da aka sake zaben shugaba alexander lukashenko wanda kasashen yammaci da yawa suka kira zaben magudi a watan agustan bara belarus ke fuskantar rikicin siyasa rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen china wang yi ya matsawa shugabannin kungiyar taliban na afghanistan da su zara hannunsu akan duk 'yan ta'adda ciki har da kungiyar da ke adawa da china ta etim a lokacin wani taro da shi ne mai masaukin baki. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce mataimakin shugaban siyasar Taliban Mullah Abdulgani Baradar wanda ke jagoranta ofishin kungiyar a Qatar ne ya jagoranci tawagarsa mai mambobi tara a wajen ganawar a arewacin birnin Tianjin. Wasu masu fashin baki sun ce ganawar na jaddada karfafa hulɗa tsakanin Beijing da kungiyar mayakan da kuma tasirin da Taliban ke ƙara yi a idon duniya. ganawar na zuwa ne bayan da amurka da neto suka janye kusan dukkan sauran dakaransu daga afghanistan janye sojojin ya samo asali ne daga yarjejeniyar da amurka ta cimma da taliban a watan fabrairun shekarar 2020 kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. a ci gaba da kiraye-kiraye da 'yan kudancin Najeriya ke yi na ganin an sake fasalin ƙasar. suma 'yan arewaci suna ganin kiran ya zo a daidai. Mai magana da yawun kungiyar dattawan arewa, Dr. Hakim Baba Ahmed ya shaida damun cewar a shirye suke don sabunta dokokin ƙasar, amma ba maganar raba ƙasar ba. wato sabon fasali yana nufin a yi gyara duk abin da ka yi ka gwada shi ka gina shi ka ga akwai wuraren da yake bukatan a gyara shi ko a tada ko mada ko a wani site juyi dole ka yi shi tunda wannan kasa adi na Allah ne kawai yake ba a kuskure kuma shi Allah ne kawai yake yi abinci yadda yake so ko bayan da zaka ji sai in ya canza abin amma da wani abu na mutum zaka ga in ka bincika shi zaka ga akwai wuraren gyara neman gyara ne kawai Najeriya nan tana bukatan gyara a wurare da yawa tana neman gyara wurin mulki tana gyaran yadda ake kasafa abubuwan da Allah ya bamu a kasar nan tana neman yadda za a tsare tsare na jihohi ko shiyoyi tana buƙatar ayyakaci an zaɓe shi da gaske ne fi sabilillahi an zaɓe shi tana neman a gyara wurin gyara tsaro ruwan da zai tsare mutane zai ƙara tsare mutane akwai abubuwa da yawa da ake buƙatar yi mu ma arewa mun goyi bayan wannan abu saboda mun ga alama akwai bukata na gyare-gyare a Najeriya. Shi yasa waansu sukan ce a ai wannan ajanda ne ko wani bukata ne na 'yan kudu. A ba na 'yan kudu ba ne ba ma wanda suka fi son a gyara Najeriya kamar mu. kana nufin idan aka zo magana wannan a ainihin sake fasalin Najeriya maganar da ake yi ta ainihin raba Najeriya za ta shigo cikin tsarin koko bata daga ciki. Wanda zai kawo magana a raba Najeriya sai ya kawo mana hujjar shi na raba ta kuma ya gaya mana da miyan wa yake magana. idan wani ya zo ya ce mana kamar ko irin su kano din nan ko su ido masu zuwa ce a raba najeriya sai mu ce to gaya mana na ɗaya dai ba ya yi koka in yarbawa ne gaba ɗaya suka haɗu suka ce wanka ba sa son najeriya ko ko kai kano ibo ne gaba ɗaya suka haɗu don mu abin da suke gaya mana daban abin da suka yi kake gaya mana daban don muna zama da yarbawa muna zama da ibo kuma mun san ƙarya nan suke yi ba ya rabe baya so ya bar najeriya ibo baya so ya bar najeriya kuma ba wani muke so mu bar najeriya ba in ya zama dole kan arewa ta bar najeriya za mu bar najeriya amma halin da muke ciki mun san karya ne ake yi masu zuwa su ce wai abin najeriya saboda haka in ma an zauna za a yi magana nan na gyara wanda ya ce cikin gyaran na hada a barin najeriya sai mu ce mishi to mun ji me ya kawo hujjanka ai duk gyaran ma da za a yi sai ka kawo hujjanka ka ce nan ya lalace a gyara da lalama ake yi da kuma a raja'a akan nan fanna ne kuma a raja'a akan wannan shine magani Ka yi magana a game da shugabanci na Najeriya, ainihin rashin shugabanci na gari shi ya kai Najeriya ta shiga halin da take ciki. A yanzu akwai waɗansu da kuke ganin su ne suka fi cancanta a basu su jara ga ƙasar don samun daidaito kenan? Kori ba san wanda akwai wanda suka fi cancanta ba san akwai wanda ba su cancanta ba. Shugaban ƙasa Buhari ya yi shekara shida. abinda duk muka sa rai zai ma Najeriya da yi ba. 'Yan majalisan da yanzu suke biye da shi suna kayi yallaɓai kayi daidai kayi daidai ba su cancanta su rike mukamin na 'yan majalisa ba. Da 'yan majalisa kamar ma abokan hamayya suka zama ma shugaban kasa saboda su suka rantse suka ce za su sa ido in ya yi daidai a ce ya yi daidai in bai daidai ba a ce ya yi daidai ba gwamnoni yawancin su babu wani abin da suke yi wanda zai nuna ma jama'a cewa Lallai sun suna jin tsoron rantsuwan wanda suka yi da rikon amana yan majalisunsu na jiha gara ma kowa da su Dr. Hakim Baba Ahmad kenan akan matsalolin Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki a karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya domin fahimtar doka da ta haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima. Yau ma muna tare da Honorable Salisu Abdullahi Gumel sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a karamar hukumar da Comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo. dan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare hakkin iyali sai kuma barista amina umar hussein sakatariyar kungiyar mata ta kasa da ƙasa reshen jihar kano ga ci gaban bayanan honorable salisu kan hujjar kafa dokar a tattaunawa da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya jagoranta a wannan arabian nice din a nan ake sa musu acid a cikin lemu ko a ko a basu a chewing gum su ci amma in ba a yi wata yarinyar in ba donan matatarar ba ba ta da damar da za ta fita waje ta samu wannan lokacin da ta samu wannan damar daga ta zama addicted da kwaya duk inda samari suke sai ta je gidansu ta samu hanyar lalacewa idan ka hana wannan harkar ka taimaki mata ɗaya kenan na biyu harkar mata akasarinsu harka ce ta showing idan ba ka yi akwatuna ba ka kawo ka tara zuciyar uwa ta karya ba za ta da hankalin da ta ce eh, dama kayan kicin sai ta maka irin wannan abubuwan na badangarci da ake yi ba za ta yi ba domin ta san kai ma ba kai ba sannan a kona ba ya zama ba wajibi bane akan ta ba wajibi bane akan ta mm. tun da dama ba yi ba abu ne aka da aka nuna a cikin dangi cewa gashi akwati goma ce turmi ɗari ne mm. a su matan mun lura da wannan abin zai shafe su akwai bakilawa wuce a da ake bakilawa kusan bahu ɗaya da rabi ake sai ka kashe naira dubu sittin a bakilawa idan aka kawo kayan aure za a zo a ce an ba da bakilawa ko an soya kaji an sai kata-kata ɗin lemo an bayar to kayan auren da za a kawo kuɗin auren maza ne kawai su sallama a kofar gida ko su baku su juya gora da dabino ina za ka yanka musu kaji ina za ka saya musu wannan madara bobo ka basu ina za ka yi bakilawa ka ce za ka kai ta uwar miji ta wan miji ba za ka yi ba saboda haka wannan abin da muka yi in dai ba a yi ba wannan akwatuna wanda aka daga a gaban mutane ake cewa ga turmi kaza ne wannan to uwa za ta yi daidai abin da ta ga dama ba za ta je ta ciwo bashin da zai zo ya dame ta ba ko ta je ta jirɗe gado a cikin ɗakin ita ta sayar ta biya bashi kuma magana da ake ta gado al'adar mu ce wannan maganar gado da katifa an yi da cewa uban mayarinya shi ke siyacin farko kuma idan tafiya ta yi tafiya irin a sani za a iya gyara duk wasu kalubale da suke shigowa cikin wannan dokar sannan abin da nake kada gaya muku ina kalubalantar a ce mun wai tattalin arziki yanayin tattalin arziki mu shi kawo muka yin dokar ba bane ba wasu abubuwa ne muka ɗauka muka ɗora a kanmu wanda suka fi karfinmu wanda ko a ko saudiya kake rayuwa ko a amerika kake rayuwa sai an karya masa tattalin arzikinka inda za ka ɗauki bukata tafi karfin abin da yake hannunka da zanzanne ake yi ba a san idan santa ba ba a san ɗaukar amarya a mota ba goyonta ake yi su da duk wani wasu abubuwa na kashe kuɗi ba a san anko ba a da kenan da ake auren yanzu kuma abubuwan baki ne suke shigo mana irin kashe kuɗi ne ke shigo mana ba wai tattalin arzikin ba ne ke hanawa mai auren no bukata ce take shigowa take fin karfin tattalin arzikinmu misali ni sana'ata ba goro, ko ni sana'ata a daidai sahu ka kawo mun mace ka kawo mun eh, silinda mai cin 20 kg in ta kare a kitin ba na jin ina da wata dubu takwas zan je a lokaci ɗaya in maka da filin ɗinta in kawo kicin aje ban isa ba ina a taɓa ko ina sai da bakar goro ko ina yanka rake duk wannan karamar sana'a ba ta hana cewa ba za a bani ba zan yi aure ba Um, wani wannan doka tun da uh, me take koya mana misali uh, ko kuma wani darussa za mu koya uh, na farko dai za ki ga cewa community al'ummar gumel gargashin inuwar gidauniyar gumel su suka yi wannan tunani har aka kai ga inda aka yi aka dokan nan sannan kuma an daɗe kuna ta cewa constitution ya bai wa dama ya bai wa ƙananan komi dama sai abin da ku kira bayilo inda cewa gashi nan bayanan ki sun nuna bayilo din nan kamar an baka da hannun dama ne kuma aka karbe da hagu yaya za a yi irin waɗannan dokokin su tasiri tun da matsalar iyali tana nan kusan a kowanne gida a arewacin najeriya ka gane abin da za mu duba kamar kuma da ya magana kusan ba wai kalubalanta sanake ba amma za ka ga yana tafka yana warwarewa yana tafka yana warwarewa saboda duba da cewa tsarin mulkin nan shi ya bayar amma ina lauya kuma in ba constitution din nan ba amma shi kanshi cike yake da karo da juna shi constitution din hmm. ko shari'ar musuluncin kanta ga wanda suka karanci islamic law mun san yaya shari'ar musulunci ta yi fasin kafin ma a yadda ta zama tana daga cikin an yi recognizing ɗinta ana enforcing ɗinta akwai abin da ake cewa sai ta dace da it's a written law sai ta zama written law sai ta zama daidai da ta yi passing ɗin test ɗin recognizance and incompatibility test to irin waɗannan dokokin ma na ƙarfi mun san islamic law written law ce amma constitution bai yadda musulunci shari'a ce rubutacciya ba har yanzu a maganar da nake ma duk ɗaliban da har yanzu ya da it's not a written law za a koya maka haka za amma kai ka san it's impossible in court za ka iya zuwa ka amma wannan repugnancy test din har aka zo aka gama aka koya mana a jami'a nuna ake islamic law ba ta fasin ba to irin waɗannan dokokin da ake yi abin da nake nuna maka cewa shine mu tsaya mu ga shin addinin zami ko ko al'ada idan za mu kalli dokan nan ta bangaren addini to fa addini ya riga ya fitar da komai ba ma buƙatar wata doka mu bi yanda addini ya ce da yake cewa misali al'ada ta riga ta ce dole kai za ka yi gado al'ada ya ce ba addini ba ne so kaga ga anan ko da tafiya ta yi tafiya za a samu ƙaiƙayi da damuwa a zuciya wanda aka ce wa gado aka hana ɗaya ɓangaren yin laifi amma um, um, musulunci ya yarda da al'ada yi. Eh. wal al'ada tana daga cikin secondary source of shari'a to amma abin da ake ita al'adar addini yana yadda da ita idan bata ci karo da wa'ancan sources na shari'a ba ƙur'ani hadisi ijima'i da kiyasi mm. sai ka gama da nan sannan zaka tafi secondary su ne su istihsan istihisab shar'u man qablana urf wal a'dad to idan ka duba ka ɗauko abin ka ce eh addini ya yadda ga abin da dai addini ya faɗa babu aure sai da abubuwan nan guda hudu in ji manzan Allah waliyi sadaki shaidu da siga shi ne men mu dawo mu tsaya a kan wannan yanzu misali wani abu yanzu ni in yar gumel ce amma mazauniyar kano sai na je na yi sabanin abin da dokan nan ta ce ya za a a hukunta ni misali ya za a yi tunda a wajen hukuncin doka ana duba parties jurisdiction da kuma subject mata inda aka yi shi. Idan ke yar Kano ce kuma sun cika je Egypt. Misali ba gori ba. Saudi Arabia. Eh, to ya To wannan wani babi ne daban wanda Mahmud lokaci ba zai idame ba. Ana duba a ina aka fara mu'amala a ina aka kare. Parties din a ina suke da zama wanda shi ma darasi ne mai zaman kansa. Maganan nan da na faɗa ta farko. Mu zo mu canza attitude ɗinmu. mu gyara mu matsalar mu ba doka ba ce matsalar mu ba rashin bin doka ba ce matsalar mu ba ba mu da kyawawan dokoki ba ne babban matsalar da take damun mu be it a tattalin arziki be it a zamantakewar iyali be it a harkar karatu duk wata harka idan ka duba canji muke bukata na ɗabi'un mu mun sauka daga kyawawan ɗabi'u da addinin mu da al'adar mu ya za a canza ɗabi'un mutane alhamdulillah muhammad yanzu idan tun daga haihuwar yaro da yarinya iyaye sun ɗauki wannan haƙƙin da aka ɗora masa na tarbiyya da nuni da kyawawan halika yanzu in ka lura da kai muka yi program ɗin nan um, zamantakewa da taimakekeniyar juna duk mun yi watsi da kyawawan halayenmu. To idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji inda barista Amina take ganin dokar ta yi karo da dokokin ƙasa. A tsokacin da mai sauraron mu Yusuf Musa ya yi dangane da batun ya ce matsalar ba dokar ba ce sai dai da dama masu kafa dokar ne suke karyata. To mun gode da gudunmuwarka Yusuf Musa. Yanzu a madadin bakin namu da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa wanda ya riga ya hallaka Amurkawa sama da dubu shida da goma sha ɗaya. A jiya Laraba baitul malin Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari guda takwas da ke karkashin cibiyoyin leƙen asirin shugaba Bashar al-Assad bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama a kan fursunonin siyasa da wasu da ke tsare. ma'aikatar shari'a amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar 2020 ko tunanin yin haka da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya saba wa kariyar gwamnatin tarayya akan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani lafiya ku kuma mu tashi lafiya. Bis salam.